الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا مسلمي masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na wannan gari na Jos Plateau State a wannan masallaci mai albarka masallacin 'yan doya a cikin wannan gari mai albarka ina farin cikin kasancewar mu tare don isar da nasiha ga 'yan uwanmu musulmi mu gudu tare mu tsira tare a yau abin da zan gabatar mana na nasiha ko wa'azi zan yi magana ne akan wasu cututtuka na zuciya da ke damun dan adam cututtuka guda uku zuwa hudu in sun yawa guda biyar waɗannan abubuwa cuta ce ƙazanta ce datti ne mummunan abu ne idan mutum ya bari cutar ta kama shi tana iya kashe shi ba wai don kwanakinsa sun kare ba amma zai rayuwa kamar matacce yan kwana musulmi yana daga ce abin da mutum zai iya kubutar da kansa a wannan rayuwa idan Allah ya taimake shi ya gyara zuciyarsa malamai suna cewa duk wanda kaga ya shiga wuta in Allah ya sanar da akwai matsalar zuciya a tare da shi kuma ko anan duniya kun sani cewa ko ciwo na gangan jiki idan aka ce wani yana da ciwon zuciya to kawai ana ce masa kabari assalamu alaikum ne shi da kansa ya riga ya san kawai da yana jiran lokaci ne to akwai waɗanda suke da ciwuwuka na zuciya ba wai ciwo da za ka auna da na'ura ta zamani ka gani ba ciwo ne na zuciya suna rayuwa da wannan ciwuka kuma za su cutar da su a duniya su cutar da su a lahira ciwukan guda biyu ne akwai al'amradu albadaniya akwai al'amradu annafsiya al'amradu albadaniya ciwuka na gangan jiki ba su nake magana ba ina magana akan ciwuka na rai annafsiya awil kalbiya su ne suka dame ni su nake magana Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani a cikin Alƙur'ani zuciyar da take dauke da fushi hasada ƙiyayya tsakanin ɗan uwanka da ɗan uwanka wannan marar ne ana iya ce da hadihin nufus a nufus nufusun mariza. wato rayuka ne masu ciwuka kware da gaske fi qulubihim maradun fa za da fazadahumullahu marada Allah ya ce a zukatansu akwai ciwo kuma Allah ya ƙara musu ciwo munafukai kenan wa amma ladina fi qulubihim maradun fazadatum rijisan ila rijisihim wa matu wa kafiruna Allah ce waɗanda sukatansu akwai rashin lafiya Allah ya ƙara musu ƙazanta akan ƙazanta kuma suka mutu suna kafirai ashe nokewa da zama akan wannan ciwo da wannan cuta yakan sa mutum ma ya mutu yana kafiri Allah kiyaye daga cikin su akwai abin da ake ce da shi afama abin abinda ake nufi ne attamahu shine aksul Kana'a, kishiyar wadatuwar zuci menene ake nufi da attama shine adamu rida bima ƙasa, Allah mutum ya ƙi yadda da abinda Allah ya raba masa war ragbatu fil husuli ala fi aidin nas mutum ya ta nuna kwaɗayi da ƙoƙarin ya ga ya karɓi abin da ke hannun mutane kwaɗayin abin da ke hannun mutane ƙin wadatuwa da yanayin da Allah ya ajiye ka amma ka nuna kana kwaɗayin abin da ke hannun mutane duna bazlin au majhud ba tare da kai kayi wani aiki ko kayi wani ƙoƙari ba za ka iya cewa kamar son banza waɗanda ba su da aiki sai dai su ta roƙon mutane wanda ba su da aiki sai dai su ta karɓar abin hannun mutane waɗanda aikinsu shine bambadanci kwaɗayin abin hannun wani wannan yake yake jawo maka ka ji ranka ko Allah ya maka ba daidai ba saboda kai kana ganin baka wadatu ba me yasa wane yake da kaza baka da shi da wannan kuma sai ya haifar da hassada da haka ya koyan uwana nuna kwaɗayi da ainihin hankoro da wato leƙawa da kwaɗayin sai na karɓi abin da ke hannun wane sai wane ya bani kullum kai a baka a baka baka wadatuwa da naka wannan ciwo ne daga cikin ciwuka na ainihin wato zuciyar dan adam daga nan sai kuma ya haifarwa da mutum wani abin da ake ce da shi alhasadu yanzu yana daga cikin attama ga mutum da lafiyarsa da ƙarfin jikinsa amma sai ya rinka bin gidan mutane yana roƙonsu yanzu roƙo da ake a wannan zamanin roƙo ne mai rijista mutum zai wanke rigar da ta fita ka kyau wataƙila ma ka yana hawa motar da ta fita ka ko yana hawa abin hawan da baka da shi amma wallahi zai zo ya kallame ka da magana yana roƙonka shi nan kala kala mutum zai wanka ya gyara rigarsa ya zo ƙofar gidan wani alhaji assalamu alaikum yaya gida ya yaran namu duk dai kuna lafiya alhaji kwana biyu ba mu haɗu ba ka manta ni baka tuna ni ba ko ai mun gaza a wani taro ya aka yi na dade ban ganka ba ce bari zuwan gaishe ka kai za ka ɗauka cewa wannan mutumin ya san ka amma wallahi bai san ka ba mayaudari ne maha'inci wato mai ƙoƙarin karɓar abin hannun wani sai ce alaji ka gani yadda Allah ya mun ni'ima amma yau rayuwar yau ba sai na maka magana ba wallahi yau ƴaƴanka a gidana kwana muke kwana mu uku ba mu ci abinci ba wai ka ji ba ƴaƴansa ne wa ƴaƴanka saboda yana so ya farauce ka wai 'ya'yanka wai ba su ci komai ba yana neman a ba shi wani abu watakila rigarsa ta fita ka kyau haka za ka ga mutum ya zo gidan mai da babur ɗinsa ko da mota sai fakin in ya ga wani mai ɗan mai ko mai ko yana shan mai sai ce alaji ya gaji a ƙoƙari ka san da yadda yau ake ciki wallahi ka ga ina zuwa gidan man nan wallahi mai na ƙari kuma na baro atm dina gida ba da komai dan Allah ka taimaka mun da mai sai ka sa a cika mai tanki sai ya je tsiyaye shi sai ya sayar da shi matsiyaci sannan kuma ya sake dawowa duk wannan yana cikin aftama ko da babur ka ga mutum yana tura babur yana tura shi sai ka zo gidan mai sai ce maka wallahi ka ga na fito kasuwa zan tafi ni da sana'ata ni da aiki na ba ma da aiki ba amma ina tafiya saboda yau ba da mai damar na fito sai na je kasuwa na yi ciniki don Allah taimaka mu sai ka ce a zuba mai na dubu biyu kana tafiya sai ya haɗa baki da masu yan bumburutu na bakin gidan man sai ya tsiyaye man sai ya sayar da shi sannan sai ya dawo sa kenan aikinsa kenan wannan shi ne yana daga cikin aftama'u kwaɗayin abin da ke hannun mutane wani za a gan shi a local government wani a ministry of education ko ministry of kaza suna bi office office suna roƙon mutane wallahi wannan ba sana'a ba ne wallahi wannan bai kamata ba wannan bai dace ba ya kamata mutane su ji tsoron Allah daga nan sai kuma ya tsallaka ya kai ga hasada menene hasada malamai suka ce alhasadu min amradil qulub hasada tana daga cikin ciwuka na zuciya daman mutane imma hasid wa imma mahsud ne haka aka raba a duniya malam ko dai a yi maka hasada ko kuma ka yi wa wani hasada dole ɗayan biyu ne ko dai kana yi wa wani hasada ko kuma baka yi to kai kuma ana yi maka dama aka ce wa kullu ni'amatin ko wa kullu zu ni'ama ko za ni'ama basut duk wanda yake da wata ni'ima wallahi sai an yi mai hasada hasada din nan ita ce awwalu dhanbin Usiyallahu Allah bi zanubin farko da aka fara saba Allah da shi shine hasada wannan kuma ya faru ne tsakanin iblis allah'in tsinanne da baban mu annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya umarci annabi a annabi Adam ya zauna cikin gidan aljanna shedan ma a lokacin yana cikin gidan aljanna da da shedan da annabi Adam duk a cikin gidan aljanna ake a tare sai Allah ya halarci annabi Adam sai ya bashi girma Ya ce shi ne shugaban yan adam ma'ana ne asalin yan adam hassada da damuwa sai ta kama Ya ga cewa kafin annabi adam an shi yana nan shi kuma an halicce shi da wuta annabi adam an halicce shi da tabo shedan yana ganin cewar ai wuta tana iya cin ƙasa wuta tana iya cin gini yaya Allah zai zo ya halicci wani bayansa yana gani a gabansa aka halicci wani kuma a zo a fifita wannan wani akan shi to farkon hasada sai mutum ya ji me yasa wani ya fi ni me yasa wani ya fi ni dukiya ya fi ni lafiya ya fi ni ilimi ya fi ni ɗaukaka ya fi ni matsayi ya fi ni samu ya fi ni ciniki ya fi ni kaza waɗannan abubuwan sukan tsaya a zuciyar mutum ya ji kamar wani karfe aka kafa mai a zuciyarsa baya iya bacci baya iya hutu yayin da ya ga ɗan uwansa yana cikin wata ni'ima asalinta shine shedan Allah ya ce wa annaba adam ka je wa adamu sujada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin aw ta'ar Allah ya ce illa iblis kana min al jinn fa fasaka an amri rabbih Allah ya ce da mala'iku dukkan ku gaba daya ku je ku yi annabi adam su jada to kuma sai da aka halicci mala'iku sannan aka halicci dan adam sannan mala'iku suna ganin cewa su ba sa saba Allah la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa kaza gaba ɗaya rayuwarsu hidimar Allah ne to yau kuma gashi Allah ya halicci wani sunansa bil'adama sunansa adamu kuma Allah ya ce ku je ku yi masa sujjada ku je ku gaishe shi su kan mala'iku tun da daman Allah da ya halice su ai ba su san sabo ba directly suka tafi za su yi wannan sujada shedan yana cikinsu. su sai ce shi bare yi ba idan an tambaye ka wane ne halittar farko da ya fara yi wa Allah tsagiranci Allah ya ce ayi ya ce ba zan yi ba nan amma abin mamaki malam wani yaro wata rana ji ana kiransa ana cewa shedan yana na wallahi sunansa shedan shi sunan da ake kiransa shedan kuma wallahi sai amsa kaga wannan bai san shedan ba da ya san shedan da bai yadda da wannan sunan ba shedan ya ce wa Allah ba yi ba yin girman kai Allah ce wa kana minal kafirina Ta sai malamai suka ce awwalu zambin usiya Allah bihi zunubin farko da aka fara wa Allah da shi a duniya a bayan ƙasa shine hassada ciwon hassada ga aka yi wa annabi Adamu Allah ya yi fushi ya ce to ya fita daga gidan aljanna tun da ba ta saba ce sai ce ba zai fita ba sai ya rudu babanmu annabi adam kaga da har yanzu tana nan Ya yace nayi alƙawari la ahtani kan na zuriyatahu illa qalila sai na halakar da zuriyar wannan adam din sai kaɗan daga cikin Allah ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa mani ittaba'aka min al akwai wasu na ke bantattu baka da iko baka da mulki baka da sarauta baka da fawa a kansu sai dai wanda suka bi ka cikin gawina halakakku ya ya fara ruwa annabi adam Allah ya ce da ba adam ga doka a gina aljanna kafin ka fita ga wata bishiya da kai da matakakar ku yadda ku je ku taɓa ta kar ku kusance ta wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kar ku kusance wannan bishiya sai ku zama cikin azzalimai ina shedan daman hasadar tasa bai koye ta bai so ya haramta annabi adam wannan gidan aljanna fa waswasa lahum ash-shaytan shedan yazo ya musu waswasi yace ai wannan bishiyar da Allah ya ce kar ku ci baya so ku ci gaba da zama ne a nan ita wata bishiya ce da sunanta shajaratul khuldi in an ci wannan bishiyar to ba a fita daga nan gidan in ba a ci ba kuma za a fita to annabi adam kuma yana ganin kai a ce ya fita daga nan gidan aljanna da shi da matarsa kawai bari ya taba sai ya manta da umarnin da Allah ya masa wa sa adamu rabbahu fagawa ya saba ubangidinsa ya kauce ya halaka kawai shedan ya ce to da kai ai Allah ya ce to da kai da shedan dan duk ku gangaro ku fito daga gidan aljanna ba ba li ba'din ado Sashen ku da sashi kuna gaba har kiyama su tashi shedan yana murna yana jin daɗi. ba shi kaɗai zai fita ba malamai suka ce ba wanda ya cuce mu a duniya irin shedan Allah ya isa da ba dan ya mana rashin mutuncin nan ba wallahi malam yanzu da duk muna can da duk muna aljanna to amma ya ga cewa tun da ne masifa ce ba shi kaɗai zai same ta ba sai ya nemi abokin halaka daman shi dan wuta ne daman shi da wuta aka halice shi da haka yi wa baban mu adam hassada ya gangaro da shi kuma aka fara faɗa da gaba ila mil kiyamaci din mai imani baya zaman lafiya da shidan din mai tsoron Allah ba zai taba zaman tuwa abokin shidan ba Hassadan nan kala kala ce akwai hassadar da kafirai suke wa annabawa suna bakin ciki me yasa Allah ya zafi waɗannan mutane wai annabawa ne wai manzanni ne don haka suka yi ta yaƙi da annabawa suka yi ta kashe annabawa suka yi ta jifin annabawa suka yi ta wulaƙanta annabawa misali ɗaya ga annabi musa alaihi salatu wassalam ba irin gaban da bai gamu da shi daga mutanensa ba saboda ba sa son shi saboda allah ya zaɓe shi a matsayin annabi annabi musa yana daga cikin annabawan da suka fi kowa shan wahala annabi musa in kun duba alƙur'ani ba annabin da aka fi kawo kissarsa da yadda ya wahala da mutanensa irin annabin musa an a cikin ƙur'ani ne kuma annabi kansa ya yi admitin ya yadda cewa ba annabin da ya fi wahala da mutanensa irin annabi musa wata ran aka ɓata manzan allah rai sallallahu alaihi sallama ya ji ba daɗi sai ce allah sarki ya ce rahimallahu akana musa allah ya ji gan uwanmu annabi musa laqad uziya aksara min hadha fa sabar an cutar da shi sama da wannan amma yayi hakuri shi ba su kyale shi ba har zuwa suke ce mai sharri cewa ai da kudin annan Musa yana sa wando ko yana sa zani yana rufe jikinsa ai al'aurarsa ce akwai wata cuta wai ƙaba yana da kumburarrun al'aura ne al'aurarsa ce yana da ciwon ƙaba manya-manyan 'ya'yan marina ne da shi baya so a gani shi sa yake sawa ba wai tsoron Allah ba bane daman shi sa malamai suka ce duk inda kaga tsaraici to ba yahude ya haifi tsaraici shi yasa za ku ga matan su tsirara suke yawo su kan su tsirara suke yawo wannan masifa ta tsaraicin kuma su ne suka gadar mana a duniya gaba daya shi ba yahude bai damu bai ce yawo daga jeran wando bai damu bai ce yawo da singile ce kai zai iya rayuwa ma ba riga zai iya rayuwa ma ba ba ba komai wani hoto da na gani a wata ƙasa ta yahudawa wai wani hotel ne ana zuwa cin abinci ka'ida zigidir ake tafiya ba riga ba wando haka za ka shiga ka bilayi ka je karɓa abinci to me abin damuwa wai kowa yana da shi me za ka ɓoye wannan yana da shi wannan yana da shi to waye zai ɓoye wani Ka ga yahudanci kenan da shaidanci wallahi malam ga katon mutum ya je ya karɓo abinci ya zauna da katon duwawu akan kujera zagada zagada matsiyata kuma har mata a jiki akwai kulab kulab wani ɗalibi na yake ce mun ya je daga cikin ƙasashen tura wannan wata ranar abokin sai ce bari mu dan fita mu dan shakada mu dan bude ido ka san an fita sai an dan bude ido Ya yace mutanen nan ba sha'anin su yana da wahala kar mutum ya zo dan imanin da ya taho da shi daga jirgi ya zubar da shi gaba daya yace zo mu je kawai wallahi yace suna zuwa suna zuwa wani hotel wani night club yace wallahi malam alƙawari ne wani ne yake bakin kofa ba wanda yake shiga da riga ko wato. zididdar za ka kwabe in mace ce zididdar za ta kwabe a haka ake shiga a shagiya a yi kiɗa a yi rawa a shiga ruwa a yi wanka yanzu irin wannan yanayi irin wannan ɗabi'a wai shi ne wai al'ummar musulmi wai suke shara me ake da tsarin shi kai da Allah ya suturta ka tun a gidan aljanna annabi adam da nana hawa Allah ya suturta su aka so mai ta rayuwa cikin sutura saka sutura sutura ce yaye sutura tona asiri ne amma yanzu kaga mata ƴaƴan musulmi suna yawo tsirara ka ga mace mamanta a fili a waje ba ta damu ba ke kam ba abin tausayi ma irin ki kayan ki na mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne na mutum ɗaya ne duk inda zaki ki je ki yada a duniya su ga gashin ki su ga a tsiraikin ki mutum ɗaya ne dai zai aure ki in dai musulma ce ke mai sallah to me amfanin tallata duniya wancan ya gani wancan ya gani wancan ya gani da suka gani mai suka miki kin wulakanta wata babu abun nuna ma jaraba sai ta fitar da shi abun ba daɗin gani ma wallahi sai ta fitar da shi saboda sabo ya yi yawa wata yarinya ne wa ana ana wannan fidda gashi a fidda kirji fidda mai ita gashin babu yadda ka san tana bacci aka raba gashin ba komai kamar kan namiji amma saboda bala'i sai ta fitar da shi an gani ta yi kokari ta daure shi da robalin ba zai ma daure ba kiret babu shi amma sai ta saba wa Allah ta fitar da kirjinta nan malam wasu kasusuwa ne a zube gaba daya yadda ka san ta tashi daga asibitin yunwa ba komai a wurin na yi magana wani ya ce malam ai wannan shi ne burgewan ai wannan wai yanzu ƙasusuwan da mata suke fitarwa ai wannan shi ne fashon ɗin na ce ƙashi wannan ƙashin na wuya shi ne wani fashon? da Allah iyaye na mata ku mutunta kanku ku rufe tsiraikinku Allah ya rufa muku asiri bai kamata ku wulakanta kanku ba hijabi mutunci ne niƙabi kima ne suturta jiki daraja ce يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا كي النبي كجيا وما تنكا كدوبا هم ما تنفى نا النبي كجيا وما تنكا ونساء المؤمنين da ainihin matan muminai su saukar da jilbab ɗinsu su saukar da hijabinsu su saukar da zaninsu ya yi ƙasa ƙasa ƙasa wannan shi ne ya fi kusa a gane su su matan kirki ne ba za a cutar da su ba Allah ya ce saka hijabi saka niƙabi, riba jiki Shi shine yake nuna cewa mace matar kirki ce matar arziki ce matar kwarai fala zai ba za a cutar da su ba wala duk matar da ta tallatar da jikinta wallahi ba ta da kima ba ta da daraja shi abu da kake gani ana sha'awarsa ana son sa in a rufe ai wani yana zuwa zance gurin wata yarinya sai ya kokari ya gaya zai ga jikinta ta ce ka yi sai an daura aure maye maye ta ce ba kama da sadaki ba don me za a bude ma jiki ka gani amma yau ina tausaya wa 'yan uwana kun san me yake faruwa wallahi malam idan yarinya tana soyayya da saurayi kun san cewa mu saboda su i'm sorry to say saboda balidancinsu wauta da rashin basira wallahi malam saurayi sai ya ce wa yarinya ta yi tsirara da gidir ta yi bidiyo ta tura mai kasan kuma haka suke yi wallahi suna yi iya wautatta iya yadda za a yaudare ta wata ta kira na wannan wayar tana kuka na ce me ya faru ta ce malam ka bani shawara ga wane wane ya mun wulakanci ya mun kaza na ce ki rabu da shi mana shi din dan gwalle na gama wazi na ina ta fada tace ayya malam wallahi akwai tsiraici na a hannunsa na ce a udu a sha zance ya baci me ya faru ashe wata rana ya taba yaudarar ta ya ce ta yi bidiyon kanta komai ce da ta ɗauka, ba abin da ba ta dauka ba da yake wa wuya ce ba ta da wayo ta ce ina jin tsoron in na rabu da shi zai shiga social media ya sake shi to wannan ba ma dai shi kadai ba mata aure fa mata aure ta yi wa mijinta wannan ya yaudare ta ya yi tafiya baya nan wai ce yana mishin ɗinta wane ne irin wannan kalmomi na ƙarya na munafurci ya yi mishin ya yi kaza yana son bidiyo sai ta ce bidiyon kanta ta cire kayan daga ba ɗaya ta yi bidiyon kanta na quite alright mijinta ne ta manta ba ta san ana iya rabuwa da miji ba ta manta ban san ana iya yin fada da shi ba malam ta tura masa ya aka yi ya aka yi sai wata nan suka rabu suka yi fada zage zage ta manta ashe da bidiyon ya ce za ki ga rashin mutunci wallahi malam a social media suke wannan bidiyon a gurup din yan iska aka yi ta cikin malam ga fuskar matar da hotonta da komai karka manta malam wannan wayar wannan wayar cin amana mana akwai akwai ma wani cin amana da ya wuce wannan to amma magana ya kamata mu sani idan rawa ya can idan kida ya canja ya kamata rawa me rawa ya canja wallahi ko ki ne ya kamata ki taka tsantsan saboda komai yana iya faruwa yanzu yana iya jefar da wayan wani ya tsanta. tana iya zuwa ta lalace kai ta wurin yan gyaran waya kuma yan gyaran waya sai wanda Allah ya ji kansu yan leƙe yan bincike kenan sun iya buɗe kowane guri kowane kwat kasa su shiga galari shiga bidiyon kafin su duba wani sai je ya buɗe ya duba ya gani wani sai ya share akwai wanda ya ɗauke wani wayar wani kawai abin da yake buɗewa bluetooth kawai yake buɗewa wallahi duk bidiyon sun ka tura su wayarsa hatta bayan da waya wallahi ka daina ba da wayar ka ga wani da baka aminta da shi ba yanzu hanyoyi ne na yaudara na fitar hankali sai kawai kuna zaune kuna hira ya danna bluetooth kawai ya ajiye tasa anan taka anan yana ta shaƙa ya kwashe komai baka da labari haka ya kamata don Allah mutane su kiyaye bayyana tsiraici a irin wannan yanayi bayan fushin Allah to yau da gobe ma tana nuna cewa mutum ya kokari ya nisanci wannan haka maza ma akwai wanda idan jijitar soyayyar ta dauke shi sai ya je ya tsirara ya haska ya tura wa mace saboda diga ne kai baka da wayo dare ɗaya za ta iya ganin wani ta ce ba ta son ka yaya za ta yi da wannan kai ta kiranta kana dan Allah ta goge sai ta ce ta goge ko mu ta goge ba da haka ku daina yi ba shi da kyau ina sanar da ku annabi Musa abin da ya faru shine sai wata rana Allah tabaraka wa ta'ala dan ya wanke shi mutanen nan malam ya zo ya shiga wanka a kogi suka zo suka kewaye Allah ya jarabu annabi Musa ya dora duk kayansa akan dutse hadisi Imam Bukhari kawai sai dutsen nan sai ya sama ya yi sama sai ya gudu da wannan kayan annabi Musa ya fito da gudu ga Yahuda sun fito su kuma suna kallon tsiraici ka duba wulakanci annabin Allah yana wanka a kogi amma sun zo sun kafa ido wai sai sun ga tsiraicinsa to shi yasa malamai suka ce duk wanda yake sha'awar ya ga tsiraicin wani yana da sifa da ɗabi'a irin ta yahudawa haka suka ga tsiraicin amma Allah ya bayyana su ga tsiraicin sanin ya wanke shi da suna cewa yana da ciwon kaba, yana da ciwon kaza lokacin da ya bi wannan dutsen da sandarsa zai buge shi yana saubi ya hajar saubi ya hajar to a lokacin da yake tafiya sai suka gani cewa ashe mutum ne lafiyayye ba shi da wata ciwo ba shi da wata matsala a ainihin wato al'aurarsa sai Allah ya sauka mai da dutse ya ɗauki sirarsa ya saka amma duk da haka ba su kyale ba suka ce da shi arina Allah jahara ka nuna mana Allah a fili inda gaske kike hassada yasa suka yi mai wannan me yasa Allah zai fifita shi akan wani arina Allah jahara sai ka nuna mana Allah a fili in kana so mu yarda da shi ka kira Allah ka ce gashi nan ka ce mu yi imani da shi haka suka yi mai annan muhammad sallallahu alaihi sallama sun masa hasada sun yi ƙoƙarin kashe shi allah bai ba su dama ba annabi zakariya ba hasadar ta kai ga sai da suka kwantar da shi suka yi masa yanka rago yanka na rago inda ake kwantar da rago aka a yanka shi wallahi aka aka yanka annabi zakariya annabi haya shi ma yankan rago aka yi masa aka yanke shi tilas wallahi sai ga wasu aka ɗauka wannan duka hasadan min indi an saboda bala'in hasada malamai suka ce shi ma mai hasada zai iya kashe ka wanda yake maka hasada wallahi yau in aka ce ka faɗi ka mutu wallahi yana murna mai hasada zai ji daɗi yau in ka kwanta a asibiti ba ka zuwa kasuwa zai ji daɗi mai hasada fa riga idan ka canja fa wallahi sai ya nuna idansa mai hasada fa duk buɗin da ka samu fa sai ya ji ya yi magana ina yake samun kuɗi wallahi wannan mutumin kaza kaza kaza ina ruwanka na hanyar da yake samun kuɗi yanzu ko mutane an turo ku ne ku sa ido akan yan uwanku yanzu kowa sai ya binciki ina dan uwansa yake samu akan tsamma akan riga ne ta faɗa da mutum wai yanzu fa ta kai ko gini ake yi fa sai mutum ya shiga gidansa ya gyara gidansa ya yi polishin din gidansa ya sa duk abubuwa na al'ajin daɗi da morewa amma wallahi ko tanti bai sai ba billahi azimu za ka iya yin fenti hassada hassadar mutane ta ishe ka ka kamu da ciwo ko kun san cewa hassada cuta ce ciwo ne tana iya kama mutum idan ana maka ita in hassada ta yi yawa akan ka kana iya kwanci a garin asibiti ba idan ka haɗu da mahassada da yawa wallahi suna iya kifar da kai shi sa mai hassada har rukiya ake mai aji idan aka gane wani ya kamu da ciwon ana masa hassada to sai a zaunar da shi a ta zabga masa rukiya shi yasa annabi ya koya mana askar zikirin safe da na yamma safiya da maraice qul huwallahu ahadu guda uku falaki guda uku nasi guda uku bahaushe ya ce falaki da nasi magani dan tsurku ku duba hikimar annabi ya ce idan ka yi asubahi ka yi wannan ulwallahu guda uku ka yi falaki guda uku ka yi nasi guda uku ka je ka duba fassarar ke cikin waɗannan ayoyi idan ka gaba magariba kai kulhuwallahu uku kai falaki uku kai nasi uku saboda me in ka zo asubahi ka buɗe rayuwarka da kariya ta musamman daga Allah a ciki akwai wamin sharrin wamin sharri hasidin idan hasada akwai wamin sharrin nafasati fil uqadi masu kulle kulle kenan kaga kai ne a cikin kulawar Allah idan dare yayi magariba zaka shiga gida zaka tafi ka koma harka gida ka yi wannan addu'o'in don saboda kada matsiyata su bi ka har ka su watsa maka wannan tsiyar amma yawan mutum nawa ne suke iya yin wannan zikirin bayan asubahi kul uku falaki uku nasi uku bayan magariba kul uku falaki uku nasi uku wallahi manzo Allah kullum sai yayi da kai zauna lafiya kai ma in kana so ka zauna lafiya ga falaki da nasin nan wallahi ka rike su ko wuri ka zo wucewa ka ji in yama yama yama haka a jikinka kama qul Allahu! ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gaske in ba haka ba sai su kifar da kai yar kasuwar da kake zuwa kana dan ciniki kana kaza wallahi sai sana ka zuwa akwai wani babban mutum da na je ne masa ruqiya shekarun baya da yawa malam babban attajiri ne wallahi malam suka hana shi zuwa kasuwa ka san me yasa bala'in ciniki yake yaya aka yi ya aka yi ashe an shiga an fita hassada ta kama shi sun je sun hada sun yi kulle-kulle da tofe-tofe wala malam mutumin nan sai wayi gari sai wanka a gidansa yayin suke gaya mu sai fashe da kuka alhaji me ya faru yace shi fa ba abin da ya tsana a duniya irin kasuwa suka ce alhaji in baka je kasuwa ba ai ka kashe mai da harkoki na gudana alhaji ya ce a rufe shago daga ƙarshe alhaji makanta shi kai ga idansa gwara-gwara amma wallahi da ya kama hanyar kasuwa wallahi sai zama baya gani haka muke ta tafka masa addu'o'i muna tobe shi da yawu har Allah ya dawo da shi sa me ya faru sihiri hassada iyayya. idan mutum ya samu yalwa a wajen aikinsa ina ba ku shawara ka ringa boyewa ba komai ake bayyanawa ba idan kana da harkar miliyan ɗari ka haƙura ka yi ta miliyan goma sha biyar ka nuna kai ma ɗin a makale kake ƙwarai kuwa Allah ya ce mu bayyana ni'imar da ya mana amma kuma ya ce mu kula da ma'asala ɗiya idan mutane suna cikin matsi kar ka zo kai ta rayuwa ta nuna wadata da yalwa kana kece ni wajen sutura kana kecere ni kana bare sababbin motoci alhali yan uwanka da jama'arka suna tafiya a ƙasa ka zo kana yawo a gari ba wanda ya kai ka ni'ima ce ta Allah tabaraka Ta'ala, amma ka biya hankali to ko dan yanzu wannan yanayi da ake ciki na tsince-tsince da dauke-dauke ai kaga mutum gwanda ya dan zahirta wani yana da zabjejjiyar mota na ce ya baka hawan ce ce a'a ai malam ba za ta hau ba yanzu tana nan na ajiye ta a gare ta nace to me amfani ta ka sai da ita man ka sai wa iyalin ka naman kaza da kashin miya su cinye ta su huta su more wallahi malam an kai lokacin da yanzu mutum yana da abin hawa mai kyau bai isa yawo ne ta a sa ba an kai lokacin da mutum yana da wadatar sutura mai kaza mai kaza wallahi bai isa yasa ba da haka ciwon hassada da ciwon sihiri da tsafi yana nan birjik a cikin wannan al'umma ku bi hankali yan da annabi yusuf wasu faɗa suka ce annabawa ne wata faɗa suka ce ba annabawa ba ne shi amma annabin allah ne amma ka kaga hassada ba ta kyale shi ba kun san cewa ta dalilin hassada aka jefa annabi yusuf a cikin rijiya kun san na gaya muku mai hassada yana iya kashe ɗan uwansa suka ce uqtulu yusufa a wujiran uku arzani ya lakum wucin abikun wata kuno min ba da ya kawon salihina ku kashe yusuf ko ku ɗauke shi ku gullar da shi a daji sai wani ne daga cikin sir yake cewa la taqtulu yusufa kar ku kashe shi wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin haka aka ɗauke shi yana ɗan adam mai daraja da ubansa da mahaifiyarsa ‘yan uwansa ‘yan uba saboda ciwon hasada suka ɗauke shi suka tsinduma shi a cikin wata tsohuwar rijiya zabjagiya ashe wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya ashe yana iya maka hasada ashe hasada babban ciwo ne da a gida ma ana samunsa wani ya ce mun malam wallahi ba da matsala a rayuwata irin yan uwana dangi na. wallahi malam sun hana ni sakewa suna ta hada ni da mahaifiyata suna bagin ciki in na sun ga na samu alheri kuma sun manta Allah ne mai bayarwa akwai yayyena akwai kannena akwai maza akwai mata yace malam daga nan zuwa shekaru barkate duk larurar gidanmu ta family ne nake dauke ta amma wallahi yan uwana ba su daina min hassada suna yakata ba yau yan uwana da za a ce na faɗi na mutu za su yi murna yau yan uwana da za a ce wata masifa ta same ni dukiyata ta ƙare da wallahi sai sun yi murna na ce ka gamu da masifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mamaki tunda yan uwa nabi Yusuf ma sun yi masa asada duk Qur'ani yana kawo mana wannan labari ne ba dan komai ba dan mu dauki izina mushrikai sun yi wa manzo Allah hasada ahlul kitabi sun yi wa mu'minai masu imani hasada wadda kafirun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran qur'ani yace hasadan min indi anfusihim saboda bala'in hasada da suke ransu hasada kala biyu akwai hasada da ba a so akwai wadda kuma ana ma santa. farar hasada da bakar hasada farar hasada ita ce mutum ya ga wani dan uwansa Allah ya bashi alheri na dukiya yana ciyar da dukiya yana taimako yana agaza wa gajiyayyu yana tallafa wa marayu yana taimakon masu rauni sai mutum ya ji a ransa ina ma da Allah ta'ala ya bani tarin dukiya irin tawa ne ni ma na yi aiki irin nawa ne wannan sunansa hassada amma farar hassada ita ce gifta kenan wannan ba laifi kai ta bugata Daga wani Allah ya bashi kace a ah, ina ma da ni nake da kudin wani ai da nayi aiki irin na wani ko sama da nasa ko mutum ce ka Allah ka bani kudi in ciyar da talakawan garin nan Allah ka bani dukiya irin ta wani in taimaki iyayena in taimaki dangi in taimaki kaza wannan ba laifi bane wani yana da qur'ani wani yana da hadisi yana da'awa yana karantarwa yana ilmantarwa yana kaza yana kaza yana kaza sai wani ya buri ya ce ina ma da Allah ya bani ilimi irin na wani na da'awa irin tawa ne na karantarwa irin tawa ne wannan ba hasada ba ne wannan ribda ne abu ne mai kyau da ake so to wacce ce wanda ba a so duka wannan da na faɗa muku akwai hadisi sahihi wanda manzo Allah yake cewa la hasada illa fi a yace rajulun atahu Allahu alqur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar hadisi Imam al-Bukhari wannan ghibda halal ne sannan imamul asmai yana cewa gari an Allah azza wa jalla kulu Alhasidu a aduwwu mace. labari ya zo min cewa Allah yana faɗa dangane da mai ciwon hasada Allah yana cewa duk mai hasada yana kiyayya ne da ni'imata da na bawa bayina mutasakhitun li qada'i ghayra radin bi qismati yana fushi da abin da na raba kuma ya kiyaye yadda da kasan da na bawa bayi Allah ce qassamtu baina ibadi Imamul al-bayhaqi ne ya rawaito wannan hadisin a cikin shu'abul iman ashe me yin hasada Allah yana fushi da shi me yin hasada kamar yana challenge din Allah ne dan me yasa zaka ba wa ne ni baka bani ba wani dalibi ya bugo min waya yana yin karatun medicine ai daliba ce ma tace malam tunda na shiga jami'a wallahi A1 A1 nake samu ni ma abin mamaki yake bani ba abin da za a koyar ban ci a ba ta ce wallahi malam duk ajin mu gaba ɗaya sai dai su zo in musu lacca bayan laccar mu ya mana lacca ta ce amma malam Allah ya jarabe ni yau idan na koma gida na tashi zan buɗe littafi kawai sai ido na ya kama hawaye sai ciwon kai ta ce wallahi ba na iya buɗe littafi amma duk abin da zan gani wallahi zan gani amma littafin karatu ban isa ba ta ce malam in na zo jarrabawa sai a jarabe ni da mugun ciwon kai da zazzabi ta ce hannuna yana rawa jikina yana rawa da haka nake rubuta jaraba nan ina kuka ina zubar da hawaye kuma gashi abin ina ganin na san shi amma ba zan iya ba saboda ban karanta ba ban yi kaza ba ta ce wallahi malam sai da na wayi gari yanzu da ƙyar nake tsallakawa me ya faru wallahi malam sada ne ka san cewa malam yanzu ɗalibai a jami'a idan mutum yana ɗaukan a a a a sai an zubar da shi ya dawo yana ɗaukan bibi ka san yanzu ɗalibai suna zuwa suna bulle-bulle a jami'a ka san ɗalibai a kwalejoji a makarantu akwai wannan shegiyar hassana don mai sa wani zai rinka cin jarabawa kai ka san har ta'addanci yake mutum a kashe shi ka san har tsara hanya ake yi a yi wa mutum shegen duka a ce in ka sake ci wallahi ka gani <laughs> wannan wace irin rayuwa ce a aji hassada a kasuwa hassada a gona hassada ana ba da labari malam wani ne da makocinsa ya ga amfaninsa ya yi kyau shi kuma nasa bai kyau ba ya ga gona ɗaya ce ruwan sama ɗaya ne gani gashi don me yasa wani sai ya sai ni ɗiban buhunan shinkafa don me yasa amfanin wani ya fi na, nawa kullum ya ga nasa bai kyau nasa ka san me yayi wallahi zuwa ya je ɗauko maganin feshi kwandem ka san kwandem ko wani maganin feshi ne kwandam. da irin su a tarazan din nan da daddare ya tura wasu matsiyata ta ce ku feshe gonan nan haka suka je suka feshe gonan nan tas washe gari aka tashi aka gona ta ƙone gaba daya waye feshe ta makocinsa me yasa hasada wani yana cewa laysa lil hasidi illa ma hasad falahu al baghda'u min kulli ahad yace wa ara al wahdata khairun lil fata min jalisi sui fanhab in qa'ad yace mai hasada ba abin da zai girma ba abin da zai samu wallahi sai abin da ya girma sai abin da ya hasada yana tare da bakin ciki da fushi kullum shi duk wanda yake da ni'ima wallahi sai ya yi mai hasada ko na ilimi ko na dukiya ko na sarauta ko na mulki ko na kaza ya ce ni ina ganin mutum ya zauna shi kadai wa ana alwahdata khairun lil mutum ya zauna shi shi kadai shi ya fi gare shi min jalus min jalisi su'i sama da abokin zama mugu mahassadi ka daina zama inuwa ɗaya da mai hassada fan has in qad idan ya zauna tashi ka tafi kar ka zauna inuwa ɗaya da shi da haka ciwon hassada babban ciwo ne mummuna abu ne daga cikin matsaloli na ciwon zuciya akwai girman kai alkibir na'am girman kai menene girman kai bughdul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da raina mutane kin gaskiya da raina mutane kawai kyakkyawan tarifi na girman kai shine duk wanda kaga baya son gaskiya sannan kuma ya raina mutane baya san gaskiya ya raina mutane to wannan mutumin mahasali wato mai girman kai ne amma wanda zai karbi gaskiya a wajen kowa to wannan ba za a ce da shi mutakabbir ba Allah manzo Allah yana cewa ma na kasat sadaqatun min mal dukiya sadaka jama'a baya tauye dukiya albishirin ku masu bayarwa albishirin ku masu taimako kada ku bari shedan ya muku wa'adin talauci wallahi sadaka ba ta rage dukiya manzo Allah yana cewa duk wanda ya bayar mala'iku suna masa addu'a Allah ka ƙara mai dukiya Allah ka yalwata masa dukiya wa ma da Allahu rajulan bi afwin illa izza duk mutumin da yake da yawan yin afwa yake da yawan yin yafiya ba abin da zai ƙara masa in ban da ɗaukaka ba ya ce wa ma tawada ahadun illa rafa'ahu Allah mutum bai gangan da kai ba face sai Allah ya ɗauka darajar hadisi ma Muslim da Tirmidhi a nan gurin abin da hadisi yake nuna mana amfanin taimakawa amfanin agazawa jama'a duk wanda Allah ya bashi amfanin dukiya a kashe amfanin kuɗi a kashe kuɗi ba su da amfani in ba a kashe su ba in ka tara su a banki ka yi aikin banza ka yi shirme duk wanda ka ga ya more kuɗinsa to ya kashe su ka gina gida mai kyau ka hau mota mai sanyi mai laushi mai kyau idan ka je kasuwa ka yanki yadi na kwarai mai mutunci mai daraja ko ba ka bane ba idan ka je mahauta ka yanki nama ka daina siyan naman dubu daya dubu biyu wato cewa za ka yi a baka rabin saniya me amfani kudi yin baka cika more ba in ka je sayan kaji kana da miliyan kaza a banki je, ka je kana sayan wai wata kaza ta dubu ɗaya da ɗari biyar cewa za ka yi sauke min tukuman nan kama da yanta a daddada ta ka kai wa iyali su ci su more su shakata su ce baba Allah kawo arziki me za ka ragu da shi amma mutum yana da dukiya shi bai ci ba shi bai ba wani ba ka zo ka mutu a banza ciwon kafa ya karka ciwon zuciya su karka a zo a yi warwaso bayan ka mutu mijin matarka ya ci kudinka ka ji ba mijin matarka bayan ka mutu shi zai ci kudinka wallahi kallahi an yanzu matan da suka fi kasuwa su ne matan da mazajen suka mutu suna da kudi ai guzuma ake cewa guzuma wanda aka mutu aka zubar mata yaushe za ka bari kai baka ci ba baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka taimaki tsohuwarka ba baka tai umra ba baka tai hajji ba baka ci abinci mai kyau ba baka taimaki gajiyayyu ba baka taimaka wa waɗannan ba ka zo kai ta tarin kuɗi mutuwa tana nan tana bin ka a guje a gadon bayanka baka farga ba sai a ce ai an kai alhaji wallahi mura ce ma ta same shi amma dai wa'adi yayi wani zai ce to lokacinsa ne yayi ya'ya kuma sai a zo ana murna yara in ka mutu wallahi 'ya'yan wannan zamani ba duka ne suke bakin cikin mutuwar ubansu mai kuɗi ba ko jiya wani yaro yana mun fata ce malam malam wasu fa a cikin manyan kasar nan fa suna satar kuɗi na fatar hankali ya ce malam na san abokina da ya saci kuɗin ubansa naira miliyan ɗari biyu a falansa a ɗakin sai ya ce wallahi uban bai ma san ta ba ya ce brief case case ne ku daina kulle-kulle yanzu zan tsaya yawa ya ce brief case case ne yake da shi na kuɗi ya yaron nan zuwa yake da jaka kawai ya ta zubawa wannan dalar da kuke kuka babu ita babu ita ku ne talakawa miskinai ba ku da shi amma wallahi masu suna da shi a ce wai mutum a satan masa miliyan ɗari biyu bai masa an sata ba yaro ya saci kuɗi miliyan ɗari ya je samu abokanansa ya ta sha musu motoci wannan na miliyan sha biyar wannan na miliyan biyar wannan na miliyan bakwai ya ka gani yaron nan ya ci rabansa ko ya ci raban wani bai halarta ba ban ba da wannan fatawa ba abubuwan suna da yawa kuma ana ta kamun farmaki can haka can haka kuma muna da wani wa'azin yanzu insha Allah ta'ala barin da aka ta ana abin na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana muna da wani karatu insha Allah da zamu yi a Central Mosque yanzu insha Allah